Lale da abin mu watan Ramadana kana da alfarma tashar sharti siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma. Lale da abin mu watan Ramadana kana da alfarma tashar sharti siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma.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 muna masu godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake dawo da mu a cikin wannan halka masu albarka wato ita muke jira watan Ramadan kenan muna yin nasihohi da wasiyoyi ga 'yan uwa na ɗaliban ilimi da al'umman musulmi ga baki ɗaya akan wannan wata da muke fuskanta na watan Ramadan mai albarka idan ba a mance ba a wancan karan mun tsaya ne akan wasiya ainihin na takwas yanzu za mu shiga wasiya ainihin na tara shi ne ainihin bayani a kan al'i'itikaf uwa masu sauraro shi wannan itikafi din da abubuwan da yake kunsa na daga hukunce-hukuncen shi da ainihin wato mashuru'iyyatin shi wato wannan abin shari'a ta zo da shi ko ba zo da shi ba idan kuka lura mun taso mun gana itikafi sannan kuma ana samun saɓani da yawa a cikin al'amarin itikafi bai kamata a ce matsala furu'a yanzu ana cewa ana saɓani a kan shi ba abin da ya shafi asali bangaren aƙida zahiri shi aka fi saɓani a kai a tsaya tsayin daka amma abin da ke furu'a idan a kono je kai to a ɗauki wannan waje hidin to so da za mu ɗan yi bayani gwargwado don Allah ya sa za mu iya fita daga cikin wannan matsalolin Allah ya tadda da a kai a gurguje itikafi menene ma'anin shi a harshen larabci sannan kuma me ma'ana shi a cikin hukuncin musulunci malam ya ce tarifin itikaf wa hukumuhu ya ce tarifi ma'ana na itikafi da hukuncin shi na ɗaya tarifi lugatan tarifin shi harshen larabci ko luzumu shi ne ainihin kalzumci wani abu wa hafsun nafsu alaihi kuma ka killace kanka ka dakatar da kanka a kan yin wannan abu din a larabci in ka lazumci abu ka dage akan shi ka lazumta din karatun qur'ani allahumma kaza kaza kaza kaza kaza to wannan ka lazumta wannan itikafi ne ka zo ka kama sallah kana zo duk abin da ka lazumta a larabci ka tsaya akan shi to wannan sunan shi ma'anan shi itikafi amma wa fi shar'i to me ma'anar itikafi ainihin abu na shari'a yare na shari'ar musulunci malam ya ce luzumul muslimul mayyizin masjidan li ta'atillahi azza wa jalla shine ainihin musulmi ya lazumci ainihin masallaci saboda biyayyen Allah sauran ta'ala kun ga a cikin wannan tarifi ne akwai abubuwa kalla guda biyar farko akwai luzum mutum ya ainihin lazimci waje sannan almuslim musulmi almumayya sannan kuma wanda yake ba mahaukaci wanda ke iya rarrabe tsakanin fari da baki sannan masjida masallaci kuma sannan li ta'atillahi garadin ya zama cewa dan biyayyen Allah ne wato a cikin wani abuwa guda biyar din ka'idan malaman usul za a fitar da kuma wasu abu guda biyar luzum wato adamin luzum idan baka luzumta ba kun ga ba itikafi kai kenan ba almuslim kafir ba zai je ainihin ya itikafi ba ba za ta karba ba sannan almumayyiz sannan abin da ke wanda ke mahaukaci ko wanda ya sha giya yana halin sukuran ba zai itikafi ba sannan almasjida masallaci duk itikafin da kai yana cikin ɗaki kai bai yi ba dole sai a cikin masallaci mun gano wannan ko ta'atillahi sai na biyar din shine biyayya ga Allah subhanahu wataala wato idan ka shiga masallaci farko ya zan cewa ka lazumci masallaci kai musulmi ne kuma ka yi ba mahaukaci ba wani dan shaye-shaye ba sannan kuma a cikin masallaci sannan kuma sai ba da'an Allah ka je yi ba fire kai ka a'a wannan abin ya kare wannan shine ta'arifin itikafi a yaren shari'a to menene hukuncin itikafi wa sunnatin ita hukuncin itikafi sunna ce sunna ce wa qurbatin ilallahi ta'ala sannan kuma kusanci ne ga Allah subhanahu ta'ala an gane ko shi yasa mai askari ai mai ainihin muktasar khalil wato lawali da ake cewa yake cewa wal itikafu nafila yace itikafi nafila ne wa sihhatuhu lil muslimi mumayyiz yace ingancin ta ga musulmi ne ainihin mumayyizi an gane ko bi mutlaqis sawm ko bi mutlaqis sawm da azumi ne ake itikafi an gane ko wannan shine ainihin ma'anar itikafi kuma sunna ce liƙaulihi baraka wa ta'ala saboda Allah ta'ala da yake cewa an tahira baiti lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'i sujud ayan da Allah subhanahu ta'ala ka a cikin ɗari da aya na 125 tun daga farkon da Allah ya ce wa idh ja'alna baita mathabatan lin-nas wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وتفدن دا الله تي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كتنا لوكو تند مكا سني أيديهم البيت شي ونن بيت الله الحرام كعبا كينم مثابة للناس wajen zuwa ne na mutane wato inda suke komawa su je su zauna su ibada sannan su dawo ga iyalansu an gane kuma thawatil nasi wa amna sannan kuma amintaccen waje ne ko a zamanin jahiliya idan ka haɗu da wanda ainihin ya kashe mahaifinka ko ya kashe yayanka ko dai kana bin shi wani bashi na jini ko ya maka ta'adi to abin da za ka yi dole sai dai ka kyale shi in ka ganshi a cikin ka'aba a cikin wannan farfajiyan ka'aban yana zaune yana ibada ko me da in ya shiga cikin ka'aba ya riga ya abin nan alam an anna ja'alna al-harama anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim an gane ko Allah wata ayan ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda shiga cikin aikin Allah to amintacce ne wannan amnan kenan amintacce ne wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ta'ala ce su riƙi ainihin wato wajen ainihin wato gurbin annabi ibrahim ya zan cewa wajen sallah malaman tafsiri a nan sun kawo maganganu da yawa kaman guda biyu ko guda uku suka ce ainihin wato wajen da ne babar nan makamu ibrahim din nan duka gabaki ɗaya wajen mahallin arafa ko muzdalifa ko kuma ainihin wajen jifa duk dai wani abin da suka ce hajji gabaki ɗayan ta makamu ibrahim kenan wasu malamai kuma suka ce a'a wannan idan ka gama ibadan ka ainihin na sa'ayi da waye da tsawafi duk ka gama to manzo sallama sai sunna ta zaka ji a karkashin wannan aya din wattakhidhu min maqam ibrahim musalla sai ka ji ainihin wato maqam ibrahim wannan dan kwasfan nan da aka yi shi haka in takun annabi ibrahim yake aka rufe shi da gilas sai ka tsaya shi ya zama cewa yana gaba da kai da ka'aba wato ka sa shi a gaban ka sannan ka'aba shi za ka sa shi na gabanka shi kuma yana tsakaninka da ka'aba kenan to sai kai nafila raka'a biyu wattakhidhu min makam ibrahim musalla Allah ce wa ahidina ila ibrahima kuma mun dauki alkawari da annabi ibrahim cewa mun sa shi amarnahu kenan mu umarci annabi ibrahim wa isma'il an tahira baiti lit ta'ifin tsarkake ainihin wato wannan dakin Allah din daga shirka daga masu bautan gumaka an fahimta ko ta'ifina ya kasance ga masu yin wannan wanda za su zauna sai an tsakake musu kuma su samu damar yin ainihin dawafi kenan wal akifina da yin masu itikafin da suke kewayen su wasu ne suka sai suka ce wanda suke zaune a kewayen makka din wato wanda suke zaune a kewayen harami din su ba ainihin sallah suke yi ba ba kuma dawaki dawafi suke ba to akifi ne kenan an gane ko to war ruk'i sujud da kuma mayan ainihin ruku'u suna sujada mahallin shahidin mu shine wal akifina kafi dalilin shi kenan a cikin alqur'ani wannan suratul baqara ne aya na 125 mal yace wa hadhihi al-aya dalilun ala mashru'iyyatihi hatta fi umamis sabiqa yace wannan ayan tana cewa wannan abin shari'a ce hatta a lokacin da wato har lokacin da al'umman da suka zo kafin zuwan musulunci kafin zuwan musulunci duk ana itikafi duk ina sun zo kafin musulunci ne ana itikafi annabi ibrahima da annabi sun alaihi zo kafin musulunci ne kafin annabi musa sallama kuma gashi na an umarce su itikafi su tsarkake ainihin dakin Allah saboda masu itikafi an gane idan aka ce mashru'iyya yana daukar ainihin farali yana daukar rukuni yana daukar wajibi ko ka ce mashi mustahabi ko ka ce mashi nafila a ciki tunda mashuyar shari'a ne ta zo to kai sai wannan karkasuwan kuma a karkasa shi amma shi wannan yana cikin ainihin abin da yake wato sunna ce an gane ko dalili kuma na biyu Allah ta'ala ke cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kar ku kuskura ku sadu da iyalanku alhalin ku kuna ainihin masu itikafi a cikin masallaci wannan tun daga baya faɗin Allah ta'ala ya ce uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ba fal'ana bashuruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashuruhunna wa antum akifuna fil masajid shine mahallin sha tun daga wato karkaga cewa an halasta mana cewa da dare na azumi Allah ce uhilla lakum latas siyami rafathu ila nisaikum an halasta ainihin wato al'umma annabi sallama da daddare bayan sallan magariba daga wannan lokacin su kwanta da iyalansu wayannan Allah ta'ala yake cewa su sutura ne a gare ku su sutura ne a gare ku da matsalin da aka kawo cewa lokacin nan wasu suna ganin in to bari ma zai abin in yi bacci kuma ba zai kwanta da ko a'a duk yanzu an halasta shi an halasta mu bashar za ka yi abinka to duk da wannan halasti din to kada zo kana itikafi da daddare ka ce to ka kwanta da matanka a'a banda mu itikafi sai za Allah ce wala bashuruhunna wa antum akifina fil masajidi kar ku kwanta da iyalanku kar ku kwanta da su kar ku sumbance su ku rike su har ku fitar da inzali ku yi mani wa antum akifin fil masajid a halin ku kuna masu itikafi a masallaci an gane maganan ko wannan ayoyi guda biyu dalili ne akan alkur'ani ya zo da maganar itikafi sai kuma hadisi wa na aisha ta radiyallahu anha an samu daga nana aisha allah kamata riddak take cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi kana ya atakifu ashirar awakhir min ramadan hatta tawaffahu allah manzon sallama ya kasance yana yin itikafi na ainihin goman karke na watan azumin ramadan hatta ta Allah har sai da Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar shi wato har sai da bayan ya rasu kenan yana yin itikafi wannan hadisin imam bukhari ne hadisi na dubu biyu ainihin da ashirin imam muslim na fitar da shi a lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ainihin saba'in da shida kun ga wannan dalilan guda biyu su kaɗai ya ishe mu akan magana cewa kafi shari'a ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ajma'al muslimina muslimuna ala mashru'iyyatihi musulmai sun ijimai akan cewa wannan shari'a ne a cikin shari'an kuma wa annaha sunnatun ita sunna ce la yajibu alal mar'i illa an yi yujibahu ala nafsihi baya zama wajibi ga mutum sai in shi ne wajibta ma kan shi ka an yanzura kaman ya ce ya yi alwashi kamar yadda muka sani sai umar ya taɓa yin alwashi ce ya rasulullah na kasance a cikin jahiliya na yi alwashin cewa zan yi azumi ai zan yi tikafi ainihin wato a ɗakin allah maza sallama ce ka cika ka cika wannan alkawarin da ka yi sai umar ya tafi da daddare je yi tikafin shi an gane ko fasabata sunniyatul itikafi wa mashru'iyyati bil kitabi was sunnati wal ijma' malai ce ya tabbata ainihin sunnatar da shari'an itikafi a cikin ainihin littafin Allah da hadisin manzon sallama da wato sunan sallama kenan da kuma ijma'in malamai an gane ko to abinda zamu lura annabi akan masalan itikafi shine yanene ne sharuɗan itikafi din abu na farko da kishin sharuɗan itikafi shine an ya kuna mu'takifa musulman mumayyizan aqilan ya kasance shi mai itikafi musulmi ne kuma wanda yake ba mahaukaci bane ba dan giya bane wato yana da hankalin shi ai bambanta tsakanin karya da gaskiya da kuma tsakanin ainihin wato ƙarya da fata ko kuma tsakanin ainihin wato haske da duhu zai iya bambanta wato yana da wayan shi sarai sannan akilan mai hankali fala yasul itikafi min kafiri baya halatta ba a karban itikafi daga wanda ba musulmi ba walal majnun ko kuma haukaci walal sabi ghayr mayyiz ko kuma karamin yaro wanda ke bai ya bambance ainihin ƙarya da gaskiya baya da wayo amma bulug wa zukuriya amma abin da ya shafi balaga da mutum kuma kasance namiji ne fala yashtarani ba a sarɗanta wa'in abubuwa din fa yasuhul itikafi min ghayr baligin idan kana mayyizan yana halasta ga itikafi ana karɓar mashi ga wanda yake yaro ne karami amma in ya kasance yizi ne wa kadhalika min al ana karɓar itikafi ma daga mace wato ba sharɗi ne sai lale wanda ya balaga kuma sannan namiji ba an gane ko ayi abin nan eh baligi ko mace na biyu asani na biyu an niyyatu ninya kashin shin sharin itikafi ana buƙatar ninya liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin da manzon sallama yake cewa innamal a'malu niyyati hadisin farkon cikin sahih bukhari an gane ko innamal a'malu niyyati duk wani aiki bai ainihin wajaba sai ka kudurta ninya kayan ninya akai fa yanul mu'takifu luzumul mu'takafahu qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla shi mai yin itikafi zai ninya akan cewa wannan zai shiga itikafin ne zai lizumci masallaci niman yardan Allah ne da kuma kusanci ga Allah sauran ta'ala jama'a mun gane wannan ko wannan hadisi da muka biya a sama hadisin shi ma imam bukhari mun faɗa shi ne da na farko imam muslim kuma fitar da shi a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara ainihin da bakwai sai kuma namba ta uku a cikin sharɗan itikafi an gane ko shi ne malam ya ce wa an yakuna al masjid ya kasance itikafin na a cikin masallaci li qawlihi ta'ala saboda Allah ta'ala dake cewa wa antum aakifuna fil masajid kar ku kwashi ku kar ku kwanta da iyalanku alhalin kuna masu kwanciya ai kuna ainihin masu itikafi a masallaci saboda yanayin lokaci ina ganin za mu tsaya a nan sai darasi na gaba za mu wasala daga ainihin fakara ta uku din fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da abin jiran mu watan ramadana kana da alfarma tashar tv siri ta afirka mu nai maka marhaban mu ma lale da abin jiran mu watan ramadana kana da alfarma tashar tv siri ta afirka mu nai maka marhaban mu ma